Bismillah Rahmanu Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, baka shuka kashi na shida. Ba komai ba komai abin da yake faɗa min kenan. Ba ya juya mata da cusa hannun shi a cikin kwantacce su makan shi, wal hannun shi na zubar da jini. Ta durƙushe a ƙasa haɗi da suke rikitaccen kuka, juyawa yin fota saboda tashin hankali babu inda baya rawa a jikin sa. ya sanya hannun shi ya dago ta ya matse ta a jikin shi gam idanun shi sun yi mugun ja kamar garwashi jijiyoyin kanshi sun yi rado rado ba komai ko ki da kanki kika ce min ba komai ni kuma na yi miki alƙawarin har duniya da tashi ba zan saki tambaye ki damuwar ki ba ya sake ta yin kofa ya bude ya fice ya banko mata kofar ɗakin da mugun ƙarfi har sai da ɗakin ya girgiza ya fice daga shi sai tawul daura a kogon shi a durƙushe ta cigaba da kukanta a rashigowar text ta ji ya shigo ta bata kula bayar ba ta miƙe ta koma bathroom ta yi wankan tsarki ta fito komai bata shafa ba ta zo da doguwar riga ta tare sallah ta daɗe zaune akan sallaya tana karatun alkur'ani kafin ta yi addu'a ta shafa ta miƙe tana ninke sallaya wayarta ta so ruri wata irin mugu faɗuwa gaban ta yi kamar munafuka ta isa gaban wayar cikin tashin hankali ta furta shi ne. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta sake furtawa cikin tsoro har wayar ta tsinke bata daga ba tana tsaye tana kallanta sake kiran wayar akai a karo na biyu cikin fargaba ta miƙa hannunta da ke famar rawa ta ɗauki wayar ta amsa tare da karawa a kunnenta ƙarya yake yi diana wallahi na fi kowa son ki bai kai na son ki ba ko rabin san da nake miki baya yi miki shi binci ne don ya lalaba ki ki sanar da shi damuwar ki ne yi magana cikin harguwa wait tsaya a jilal wai ya kai ka san duk wani motsi na gida da na waje ya kai ka san mini wannan maganar da din ba dibi da digi ka saka min ba ko cikin dariya ya ce har wankan da kuka yi tare da shi na sani Ai riga na faɗa miki duk inda kika shiga a faɗin duniya sai na nemo ki Diana. Na yi sake kin kubce min a baya, amma a wannan karan in duniya za ta tashi babu wanda isa ya raba ni da ke. Duk wanda ya shiga na zan kawar da shi ne a hanya ta. Cikin masifa ta ce, "Wai bai didige da dausau tuka saka min a jilal." Wata irin dariya ya saki kana ya ce, "Fiye da wannan yarinya, na faɗa miki zan iya yin komai a kanki, kamar yadda kika ji na ce komai, to ina nufin komai." Za ta yi magana ya tara numfashinta da faɗin, idan kika sake kika sanar da din gaskiya abin da yake faruwa tsakani da ke to ki tabbata kin yanka mishi tikitin mutuwa bi bari ta yi magana bai kashe waya zama dai bakin gado jiki ba kwari wani iri take ji a jikinta ta yi ta hawayen hawayenta su zubo amma sun izubowa cikin sanyin jiki ta kashe ta gaba ɗaya ta jefa ta a saman wardrobe ta fice daga ɗakin da yake ba ta iya cin komai sai ruwan tea yanzu kishin ta shiga ta haɗu ruwan black tea ta dawo falo ta zauna tana kurba bayan kwana biyu Diana ta kashe ba ta bata sake kallon inda wayar take ba balle ta kunna ta. Ajilal ya nemi ta ya irga amma switch off. Yoma kuma kullum yana zaune a ɗaya daga cikin falukan shi na ƙasa. Yana sanye da riga amles da wando three quarter. Ya ki shingida bayan shi da jikin kujerar da yake zaune. Kafafuwan shi na kan glass center table. waye shi ɗaya da American chips na kan center table ɗin. While ɗaya waye shi na riƙe a hannun shi sai faman latsa ta yake yi. Fuskar shi kawai za ka kalla ka san yana cikin bacin rai. Dan fuska a haɗe take murtuk ba alama annuri. Makeke TV da ta kusa cika bangon ɗakin da ta aiki amma hankalin shi baya kan TV din. Wayar ya ajiye a gefe tare da yan murmushin gefen baki irin na cika 'yan duniyan nan. A fili ya ce yaro bai san wuta ba sai ya taka. Kina wasa da wuta Diana. Kina tunanin duk abubuwan da na ce miki zan aikata ba zan iya aikatawa ba ne? Yi wa kanshi da kanshi tambayar. Sanda nake miki ba zai hana na ta duniya ki da kuma tarwatsa rayuwa ki ba. Mutum na ga zara sai sai dai mai biyu babu kowa ya rasa a tsakaninmu. bai dauki komai ba sai dai daga cikin mukullan sa ya fita duk da dare yayi sosai dan karfe biyu da rabi na dare hakan bai dame shi ba tana kwance kan gado tana bacci hancin ta ya shaƙo mata kamshin da ko a gigi mutuwa ta ji za ta gane ko nawa yi saurin bude idan da ta yi aiko idan ta ya sauka a cikin nashi sosai ya gab da ita hannun bashin shi na shiga cikin hancinta cikin tashin hankali ta miƙe zaune shi ma zaune ya tashi haɗi da matsowa tafi da ita ya zira hannun shi a gefen wuyanta zuwa ta cikin gashin kanta ya matso da fuskar ta daidai da tashi ya goga hancin shi a kuncin ta ya shaƙi ta hannayen da ta sanya girgin shi ta hankada shi da ƙarfi ta juya ta miƙe tsaye wani irin kallo ya mata tun daga sama har ƙasa bakin shi a buɗe ya ce wow wato irin wannan sexy night gown ɗin ake saka mishi kenan amma idan za a ɗan balla min sai ne ta fama to wallahi gobe idan zaki zo ki taho min da wannan rigar baccin hannayen da ta haɗe tana jin wani maulolo da ya tukare mata maƙoshi dan Allah ka fita tuni na toilet kar ya fito ya ganga. to ya gani mana in ya gani sai me Muryar na Iwa ta ce, Ka fita please idan ya ganka anan komai yana iya faruwa. komawa ya zauna saman gadon hali da tankware kafar shi ya ce ana fi son komai ya faru jin motsin din cikin toilet din ya saka ta sauran kallon kofar toilet din ganin kamar ana taba ƙofar ne ya saka bata san sanda ta rugo a jalal ba eh wani layi irin na yan duniya yana dariya ya ce calm down babe zuwa ne na ji dalilin da ya saka zaki rufewa yake tun bayan kwana biyu tana tura shi zuwa kofa ta ce ka je zan kunna yanzu buɗe kofar din yi daidai da ɗauke wuta kisan diyan jalal ya yi a kana ya mata ki tabbata kin kunna wayan nan yanzu in ba haka ba na dawo bata bashi shi amsa ba ta hankaɗa shi waje ido ta limshe tare da sauki a jiyar zuciya a fili dauki wuta yau kuma estate din nan a dururce ta ce gaskiya da mamaki kam zai sake yin magana wutar ta dawo kallo ɗaya mata ya gane a dabarce take ga gumi da yake faman tsatsafo mata bai mata magana bai nufi bed dan tsayawa ya shaki iska kafin ya ce ƙanshin wani turare nake je wannan sabon ƙamshin ba daga ina kuma yanda ka san sauka ara da haka kirjin ta ya buga da mugun ƙarfi cikin kama kama ta ce na'am magana kake na ji wani sabon kamshi ne kamar kwanaki ma na taɓa jin irin shi a ɗakin nan saboda tsabar rudewa ji ta yi kafafunta na neman kasa ɗaukar ta iye eh, ta ce a firgice kalle da duk ta ruɗe ya yi kamar zai yi magana sai ya fasa ya kwanta sama gadon ya bata nan tsaye kafafunta na kyarma cikin sanyi ta ja ta zuwa gadon hatta kwanta ta tana da batun kunna waya ta yi saurin miƙewa ta je ta kunna wayar tana kunna waya sakonnin shi ya shigo har ya fahimci sabon kamshi a ɗakin kenan ai da kin gaya mishi ne na kawo miki ziyara ita yanzu al'amarin aljilal ya daina bata mamaki tsoro yake bata a ce mutum gama aljini ya san duk wani motsin su a bangaren din ma ba bacci yake yi ba ina jin ta tana ta juye juye har asuba sai bayan sun yi sallah asuba bacci ya dauke ta karfe goma sha ɗaya na safe a rawaita ya farkar da ita daga baccin da wani irin mugun tsoro yanzu sai take tsoron sautin wayarta duk wani rigin ko shigowa shigowar sai ta tsorata gaban ta ya faɗi duk ta fita saburi ta koma firgitacciya gaba ɗaya ba ta cikin nutsuwarta jikin da rawa ta amsa wayar ta kara a kunnenta dan ta riga mata, san sauran zancen ki tashi haka karfe 11 fa shiru dai bata ce komai ba ya dora da ki zo yanzu ina jiran ki yawa kake manta ki taura riga baccin nan kake manta dan girman Allah ajilal kai hakuri ka banna na bai bari ta karasa bai kashe waye shi ina dropping wayar ya tura mata text da wallahi idan baki zo ba tam ina da bidiyon nan dole ta tashi ta shirya ta fita yau kam ta kudirniya za su yi urwatsi sai dai duk abin da zai faru ya faru kanta tsaye ta shiga gida saboda tsabar bala'in da yake cin ta bibiyu take taka step ɗin bena kwanci ta sami shi daidai saman bed daga shi sai pant yana bin wakar alaji ta da tashi a dakin. cikin masifa da tsiwa ta ce wai kai wani irin kare ne fasiki wanda baya tsoron Allah a ka san bala'in da yake cikin zina kuwa balle zina da mata aure ka san cikin masifar da ka jefa mu kuwa to bari ka ji idan baka sani ba yau idan muka mutu ta za shiga babu abin da zai hana mu shiga wuta sai mutuwa cikin isa ya miƙe isa gare ta ce ki kika so mi zina Diana ki da kanki kika zaba mana zina na baki zabi amma kin ki dauka ko daya na gaji Ajilal idan san da kake irarin kana yi min gaskiya ne me saka ba saka bani na huta ba idan soyayya ka gaskiya ce a gare ni me saka ka ba saka yi sadaukarwa ba me saka ba saka bani na rayu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba sadaukarwa fa wace irin sadaukarwa kina nufin irin wace ne a baya na bawa dinki no no no no ba zan iya ba ni ma ina bukatar ki a kusa da ni yanzu so take ta kuka ko ta samu sassauci da kunan da zuciyarta take yi mata amma ina hawayenta sun daɗe da kafewa ji take kamar ba ita ba na tsane ka da duka zuciyata a jilal wallahi na tsane ka fiye da kowa da komai a duniya ban iya ce min kayan mushe yanzu ba ba na son ganin ka muku azali bakin kumurci yadda ka yi min Allah ya maka in banda na san hukuncin wanda ya kashe wani wallahi tallahi da zan yi ajalinka na wa duniya mugun iri ya tantsare da dariya ya yi mai isa shiga na ya ce za so ni nan gaba zaki so ni nan gaba kaɗan da na rikita ki da soyayya ta za manta da kowa na san zaki ki kashe ni amma da soyayya ki ya karshe magana haɗi da kashe mata ido daya ji take tamkar zuciyarta za ta tsaga ƙirjinta ta fito wani irin yaji yaji take ji a duk wata ƙofar gashi da ke jikinta lokaci ɗaya duk ilahirin jikinta ya ɗauki mugun gaigayi bata san sanda take famu shigi ta can mari ba ta riƙe kwallon rigar shi da tufa mushi yawo a fuska ta kalli cikin ƙwayar ɗin shi ta ce na sane ka na sane ka a jilal banza wanda bai san darajar kanshi ba sakarewa wa mahaukaci mara tarbiya ka sun yi asara da suka kasa baka tarbiyya. ko dan naji an ce ubanka lusari ne uwar ka ta gama da shi ita ke juya gidan ka ko dan mace ba zai yi tarbiyya ba so sai ajilali ji zafi da kunan maganganun ta a cikin ran shi saboda tsabar ta fasar da zuciya shi ke yi cikin shi har rawa yake yi amma da yake shigen duniya ne sai ya saki murmushi haɗi da saka yatsa ya lashe yawon da ta tofa mishi ya saka a harshen shi ya lashe inda yake wasa da harshen shi akan yatsa ko karamin yaro ya san da akwai abin da yake nufi ki aure ni kin gani ma sai ki mayar da ni losari kanda ta kawar gefe hadi da cewa tir zati yi magana ya tamɓo gashin kanta da ƙarfi ya cilla ta kan gado ya bi ta ya danne cikin da hukunta ya sa ƙarfi ya tarsa mata bus ɗinta yadda yake sokin bakinta ya tabbatar mata da ɓacin ran shi Diana ta azabta sosai a hannun shi in banda bata da hawayen kuka yau kam da ta kuka har ta gaji duk da haka sai da ta kukan zuci in banda zugi da radi babu abin da kasanta da bus ɗinta da bakinta yake yi mata jikinta kamar yadda ka san ana kakkarya mata gabobin jikinta da kyar ta miki ta mayar da kayan jikinta tana shirin fita ya ce in ce babu inda zaki biya ko dan na yi amfani da abushin kirim a jikin penis dina a koyaushe wannan abin na jikinki yana iya fita dan ba zan iya jure sex da ke da cikin wani a jikinki ba ba ta kula maganar shi ba dan ba ta yadda ba ta sa kai za ta fice ta dawo ta ce alfarma ɗaya nake nema a wajenka please da ita yi mata alamar ta faɗa yana jin ta dan Allah ka daina zuwa gidanmu ko kira na a waya direct ka yi min message kawai zan duba okay as you say but idan ba san da rinka zuwa gidanku kai ki ƙara kashe wayarki cikin sanyi jiki ta daga mishi kanta alamar to kira kuma ya danganta dan Allah kar ka ƙara kira text me kawai please okay amma idan ni miki text ki rika saurin responding in ba haka ba zan kira gaskiya insha Allah zan yi responding better yace a takeice so sai canjin da ya gani daga gare ta ya bashi mamaki har za ta fita yace Diana ki kula idan kika ce zaki wasa da ni wallahi sai na karar da gaba ɗaya zura ku kaf ba ta yi magana ba ta sa kai ta fice tun hanya ta so mijin mara tana karatawa sama-sama amma ba ta wani damu ba ko da ta isa gida ba zurin ta faɗa ta yi wanka ta fito sallah ta niyyar tayarwa mara ta yi wani irin mugun karatawa a nan ta turkushe tana mayar da numfashi cikin ƙanƙanin lokaci ta fita daga hayyacinta dishi dishi daga dini ya shigo daga nan ba bata sake sanin inda kanta yake ba bata farka ba sai wajen karfe biyu na dare sosai kanta yi mata mugun nauyi a wahalce da yunkura za ta tashi zaune sauran tallafi ta ummi tana faɗin sannu sannu diana da kyar ta iya daga idanta da yi mata nauyi ta kalli ammi da taimakon ami ta tashi zaune sai a lokacin ta fahimci a asibiti ta ke shiru tana kokarin tana abin da ya faru ta san dai mara ta ta rike in ce dai babu inda zaki biya ko dan nayi amfani da abushin cream a cikin penis dina a da yaushe wannan abin na jikin ki na iya fita dan ba zan iya jure sex take da cikin wani a jikin ki ba maganganun ajilal suka dawo mata saurin shafa cikin ta yi ta ji wayan babu alamun komai kanta ne ya kulle ta kasa fahimta komai dan haka ta bude baki da kyar ta ce ammi me ka wani asibiti an tsaye gaban firji tana haɗa mata ti ta juyo ta nufo ta ɗauki da kofin ti a hannunta tana faɗin bari kika yi marasa bi binciken ki ido ta rintse da ƙarfi hawaye na gangarwa saman kuncinta ko da ya ce mata ya shafa krim. cream bata yadda ba dama rashin imanin ajalal har ya kai haka dama da gaske zai iya aikata duk abin da yake faɗa zai aikata ba ta taɓa yadda zai iya aikata abubuwan rashin imanin da yake faɗa zai aikata ba wani irin mugun tsoron shi ta ji ya shige ta lokaci ɗaya yadda ka san wacce ake wa gangi haka jikinta ya ɗauki rawa da girma kaf kaf kaf kaf kamar mai farfadiya kinin da ke cewa zai kashe iyayenta da dinda magaba ɗaya zira'arsa da gaske yake a fili ta fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku kai diyana sai ka ce ba musulma ba me yadda kira sadan da baki haifa ba yake kiran kin shiga uku takin san zaki samu Allah ya baki mama ta san abin da ammi take faɗa ba ta riga ammi ya tsaya akan ta bakin ta na motsi amma duk faɗan da take yi babu abin da ta iya fahimta tana cikin wannan halin wayar da ta yi vibrating alamar shigowar text dandana ta mayar da wayar da vibration ko kiran ta aka yi sai dai ta yi vibrating kawai hannunta na rawa saboda sabon tsoron shi da ya shige ta ta ɗauki wayar ta duba saƙon congratulations to me for winning karki da mikin ji baby da kin warke zan baki wani cikin i love you my life wata irin juyawa ta ji kanta yana yi ta zame ta kwanta ita ta ma rasa tunanin da za ta yi ta rasa mafita to ko ta kashe auren din ne in ya so ta je ta aure a jilal din sai dai kuma ta san mutunta yakan ba ita ba iyayenta har a tashi duniya haka idan iyayenta suka ji amincewa a ta da Ajilal ta san zai iya kashe su to idan kuma bata aure shi ba haka za ta karar da rayuwarta cikin tsoro da fargaba suna aikata zinace zinace idan ta bijire ta ki auren shi ko ta ki bashi kanta ta san bidiyon nan zai saki mutuncin iyayenta mutuncin gidansu sunanta da na ahalinta zai baci har abada haka zalika idan ta ce za ta faɗa wa ahalinta halin da ake ciki ya yi rantsuwa sai ya saki bidiyon kuma ya karar da gaba ɗaya zira'arsu wannan shi ake kira gaba kura baya ake ganin ta kasa cimma matsaya ga kanta na barazanar tarwatsewa ya saka ta komawa ta kwanta lamu kwanan ta biya asibiti aka sallamo ta bayan ta shawo gurmaya da ajilal kansa ya duba ta sai da ta yi alƙawarin ana sallamo ta za ta zo kana ya haƙura ya fasa zuwa kwana ɗaya da sallamo ta suna zaune akan dining faɗin ummu ammi da amma na zaune da didi sai diyana da din kowa yana cin abincin shi ana hira amma banda diyana da shiru tana tunani da kofin shayi a gabanta Diana, Diana, Amma ta kira sunanta a hankali. Cikin sanyi ta dauko kanta ta kalle ta. Amma ta zuba mata ido na tsayin lokaci, hakan ya saka Diana sun kuyar da kanta. Lafiya ki ko Diana? Duba ki yadda kika koma fa. Kin rami kin bushe, kin kashe. Duk wannan wayan da kwalliyar nan take duk babu. Dukkin su gurguce kin lalace. Me ke damin ki ne? Ido din ya zuba wa Diana, ina jiran ya ji amsar da za ta bayar. Duk da ya san ba zai wuce ta ce musu babu komai ba. amma wata wataƙila su ta dan basu wata kafa da za su iya fahimta abin da yake damunta. Cikin sanyi murya ta ce ba komai, tsaki hadi da miƙewa ya ba wajen duk suka bi bayan shi da kallo ammi ta yi ƙasa da murya ta ce ko ke da shi ne saurin girgiza kanta ta ce a'a ammi so suka saka ta a gaba da tambaya abin da yake damunta amma amsa da ɗaya ba komai dole ta sa suka haƙura haɗi da yi mata nasiha kuma me yake damunta ta yi addu'a duk na fita ta zarga wa karanta igiya sai gidan ajilal dan yi mata rantsuwan mutum bata zo ba shi zai zo kuma ba ruwan shi da wai yanzu rana ne ido na ganin ido tun daga wajen gidan ta dinga ganin romantic decoration Kanta bai gama kunciya ba sai da ta shiga cikin gidan an yi ko ina decoration kamar na auren India. An zuzzuba flowers a ko'ina da sexy candles. An kukunna. Kamshi na tashi yadda kasan an wanke gidan da turare. Gidan ba haske sosai sai dim light. Sosai decoration din ya mata kyau ya burge ta. Amma da yake ba cikin kwanciyar hankali take ba. Abin mahaushi ya bata. Welcome home my love. Ya faɗa cikin taushin murya haɗi da rungumo ta baya. Cikin dabara da ɗan tsoro ta zame jikinta daga cikin nashi. ta ɗan ja baya a ɗararri tana murmushin yaƙi fuskar shi dauke da murmushi kamar kullum ya miƙo mata jan night gown mai siririn hannu ya ce saka wannan yau love ya ce saka wannan yau love kawai za mu sha not sex jikin da bakwari ta amshi rigar ta shiga ɗaya daga cikin bedrooms ɗin gidan ta saka rigar iya cinye ta tsaya mata da ta iya fitowa daga ɗakin tana san ɗa kamar ɓarauniya hannun shi ya tafa tare da cewa wow so masha Allah kikin ganki kuwa tab ai ba zan yi saki a kwace min ke ba so sai yanzu Diana take tsoron shi tunda ya zubar mata da ciki ta san zai iya aikata da abin da yake faɗa zai aikata yanzu ko gardama ba ta iya yi mishi hannun da ya ruwa da sakalo kogunta ya so mu taka rawa a hankali yana janta har zuwa dining table tilan abincin da yake kan dining din ta kalla daga yawancin su duk irin abinci cikan da tafi so ne babu wani abinci da take so a duniya da babu shi akan dining din zaune ta ita akan ɗaya daga cikin kujerun dining din ya dauki hula kugu ya saka akan shi hadi da ɗan rasnawa ya ce me yake buƙatar ci ranke daɗe karo na farko da tun bayan sake haɗuwarsa da ta yi murmushi ita kanta bata san ta yi murmushin ba da alama kwace mata yi murmushi kika yi wa ni a'a ko ɗaya ta ƙara tsuke fuskarta hannun shi ya ɗaga mata da yin juyi ya ɗan siririn ihu ya ce finally yau kin yi murmushi alhamdulillah dama na faɗa miki da sanda zaki fara suna har abu da ba zan taɓa son ka ba jilal bayan duk waɗannan abubuwan da kai min bayan rayuwata da ka tarwatsa min zan so ka ai ko da ba zan taɓa yafe wa zuciyata ba kuma har na mutu ina tsinewa kaina zaki so ni Diana za ki so ni komai daren dadewa lokaci kawai kike bukata amma idan ina jika miki zuciya ki da soyayya ba ma ki san san da za ki so ni ba zata yi magana ya dan rasa ce what can I offer you bata ba shi masa ba illa ido da ta zuba mishi dibdon tana kara jin mugun tsoron shi yana ratsa ta don shinkafa da miyar wake da ta ji kifi ya tsaya mata zoben da ya shaɗi da tattaccen ruwan fruit a cokali ɗebo ni bakinta da shi yana faɗin take it my queen ba mu so ta buɗe bakinta ya bata da kan shi ya riƙa bata har ta ƙoshi yaushe da banki da cin abinci kullum sai dai black tea kamar buzuwa wai ya kai sanin komai game da ni wanda ko din bai sani ba ta faɗa cikin ranta ba tare ta san maganar ta fito fili ba saboda na fi shi sanki na fi shi sanin zafi da ciwon ki shi saka nake sanin da duk wani motsin ki yi magana cikin salo da kwantar da kai ido ta dan zubo mishi tana karanta yanayin shi kafin ta ce ya kai ranar ne ya samu controlling wutar estate din mu gaba daya ba tare da kalli ta bai ce ba iya controlling light din ku kadai ke hannuna ba komai da komai na ku yana hannuna ina daga nan wallahi zan iya kashe kowa da yake cikin estate din ku magana ya tabbatar mata da gaske yake don ko bai faɗa ba ta san hakan saboda duk wani motsinta da gidan a tafin hannun shi yake yi so sai ta ji mugun tsoron shi ya sake shigar tafiye da koda yaushe daga yau idan muna sex i want you to perform ki yi min duk abin da zan ji daɗi ya ƙara shi magana yana kallon ƙwaye idanta ta yi saurin ɗaga mishi kanta alamar to good girl ya ce yana shafa kanta in bridal ya ɗauke ta cak sai kan sofa three seater ya kwantar da ita flat cikin salo ya cire mata kayan jikinta tsaf ya rage daga ita sai fan da bra ka ce fayo ba sex ta faɗa jikinta na mugun rawa ya tsan shi dora a saman lift ɗin ta gami da cewa shh relax and watch red rose jar flower ya ɗauko ya tsoma ta cikin ruwan zuma kana ya soma shafi jikinta da ita cikin salo sai da ya gama shafe ko ina na jikinta da ruwan zuma kana ya miƙe ya cire rigar shi ya rage daga shi sai wando ta wata ya zo ya fara bin jikinta yana lashe zuman nan a fili ta sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi haɗi da limshe idanta wani irin salo yake wa diana wanda ba ta taɓa sanin da akwai irin shi a faɗin duniya ba ba diana ba duk macen da ake wa irin wannan rikitaccen salon dole ta ɗimoce ba ta san da ta fara ba shi haɗin kai ba Ɗauwa ya haɗi da yi mata shi'umin kallo fuska shi ɗauki da yaudararren murmushi cikin ran shi ya farata. ta samu ci gaba da ruɗa mata jiki yana sandar mata da jijiyoyi haɗi da duk wata magudanar jini da ke jikinta da abin da kasan san ɗanar da zai yi mace don ta ji daɗi ya kuma gamsar da ita a jalala yawa diana don sai da ya mantar da ita kowa da komai a duniya sai da ta manta da ita kanta wace ce ita ban wa juna ba sai da suka samu nutsuwa dukansu ranar kam Diana ta kwashi daɗi don da take a duniya ba ta jin daɗi daga musuwar sex irin yau ba idan ta ce ba ta ji daɗin abin da Ajila ya yi mata ba ƙarya take yi ko da suka dawo cikin hayyacinsu ba ta wanda mu da abin da ya faru tsakaninsu ba ta dai ji 'yar kunya kaɗan don suna gamawa ta juya mishi baya a hankali ya rungumu da ta baya hadi da ɗora haɓa shi kan kafaɗarta yana goga sajen shi a kumatinta Cikin kasalalliyar murya ya ce, Thank you for making my day, my shining queen. Yi magana yana ƙara rungumo da jikinsa tare da mammatsa gidajenta. A fili ta soke ajiya zuciya ba tare da ta ce komai ba. Zan yi wanka. Ta furta a wahalta tana danna abin da ya taso mata. Ta saka wa ranta da yau duk sanda suka saka da ajilal a gidan shi za ta riƙa yin wanka. Ta gaji da ɗaukar ƙazantar janaba zina ta kai gidan aurenta. Gidan da iyayenta suka gina da gumin halak ɗinsu. Idan ta yi haka ba ta yi masa adalci ba. Your wish is my command, my queen. yi magana na ɗarar sanar da kanshi ƙasa yana daga kan gadon ya ɗauko remote ya danna taki labilayen wajen suka yayi transparent bathroom ya bayyana kanshi ya ɗauke da cake cikin kwamon wanka da ke aji mai kama da ƙwaya a tsakiyar bathroom ɗin yana niyyar sun kuyaye son watsa mata ruwa ta yi saurin ciwa bar shi zan yi da kaina murmushi ya saka mata haɗi da kisan goshinta kana yi miƙe ya fita cikin nutsuwa ta yi wankan tsafta fito sanye da rigar wankan da ya ajiye mata bata tsaya bata lokaci ba ta sanya kayanta ta fice sai da ya raka ta har jikin motar ta ko da ta koma gida yau ba kamar kullum da take rufe kanta a ɗaki ta kuka ba ko ta kunci ba yau da ɗan sauki don ta saki ranta ya goba fallasa jaka da ta ajiye ta yi sallah ta miƙe ta shiga kicin da niyyar ɗora abinci don ta mata rabanta da ta yi girki brown rice ta yi yi da meat pepper sauce a ɗan gaggauce ta buɗe freezer ta fito abubuwan da take bukata ta soma aikin awa ɗaya da rabi zuwa biyu ta kammala komai ta jira a saman dining bedroom ta koma ta cire kayan da ta faɗa wanka cikin 'yan mintuna ta shirya cikin atamfa riga da siket kayan sun zauna ɗas a jikinta ba ta shiga fuskarta da kwalliya ba dan light mai ta yi ta fito da mamaki ta saurin ƙara sawa dani dan alamun sun nuna wani ya ci abinci ga sauran rice and pepper meat sauce din sai dirin da aka fasa aka sha aka rage din ne ko didi no ba didi bane dan tsayin shi ba zai kai ba an yanda aka zuba abincin a nutsi aka ci a nutsi ba a zuzzuba ba ba da yaro ba sai dai babba din ne ta faɗa cikin da fargaba ba ta gama yanke hukunci ba din ya shigo kallon shi ta yi tsab daga sama har ƙasa kana ta ce yanzu ka shigo ne eh ya ce na bin da kallon mamakin canjin da ya gani a tattara da ita rabin da ya ganta ba sai haka har ya manta so sai fargabarta ta karu zuciyarta ta shiga rawa hasken da wayarta ta ne ya ba ta tabbacin sako ya shigo da sauri ta duba sakon so tasty kin manta baki bani abincin ba baki kika girkin madar ruwa baki min ta yi ba but i feed myself next time a baki zaki bani truly know how to cook kina da komai kin iya komai da nake bukata a mace love you makaranta tare ta ji muryar gab da ita sai da wai ta kusa kubcewa daga hannunta saboda tsabar tsoro da tashin hankali ya dai ya ce na kallon yadda tashin hankali ya fito karara a saman fuskarta murmushin yaƙi ta tare da cewa ba komai idan shi rintsi da ƙarfi idan da abin da ya tsana a rayuwar shi bai wuce ya ji kalmar ba komai ta fito daga bakin diyana ba wuki baki da wata kalma ne sai ba komai murmushi dai a karo na biyu tana faɗin abin dide mu je kai wanka ka zo ka ci abinci yau da kaina ne maka girki ta karasa magana tana riƙo hannun shi ba musu ya bi ta a cikin bazin ta gaishe ta cire mishi kaya kana ta juya za ta fita ya saurin hannun ta ya fusgo da ta faɗa jikin shi ya zagayo da hannun shi ta ƙugunta ya ce mi tare mana idan shi kawai ta kalla ta hango jarabar da take cin shi ta ɗan marere ce ta ce yanzu fa ne wankan zai yi magana ta yi sauran manna mishi kisa kuma ta tafi ce sosai lamarin da yana yake bashi mamaki da a bayani da za ta yi wanka ta shirya sau goma a rana idan ya buƙaci hakan za ta yi ba sanyi ba ko me ake yi sauran kawar da abin da ya zo ran shi yake hadi da suka kan shi shawa daga shi sai jin lafiya ya fito ya sike ta zaune a falo tana kallon tv yana fitowa ta miƙe abinci ta zuba mishi ta tura mishi gaban shi ya hararan wasa ya watsa mata ya ce ya zaki turo min kefa baka ga plate ba yanzu na gama cin nawa abincin tab ai ko wallahi baki saba tare za mu ci ki bani a baki na baki a baki ba ta yi mishi musu ba don ba ta sanya so zargin wani abu tana bashi yana ba ta har saka goshi tun suna cin abincin ya so nuna mata kwaɗayin shi da tarin sha'awarta da ke damun shi ya sanya kafar shi yana gogar ta ta kafar kasa hakuri dan haka ya ɗauke ta cak ya ɗora ta saman dainin tebul ɗin ya zame ɗan kwalin kanta kallon da yake mata kaɗai da idanun shi da suka gama rikidewa ya isa ya tabbatar mata da yau ba sauki bakin su ya haɗe ya so ba ta deep spanish kiss ta bata cikin yanayi na sha'awa amma sai da ta ji tsigar jikinta na tashi ta sanya yake wata sosai darabansu da sex an kai wajen wata biyu zuwa uku dole ba dan taso ba ta so mai biye mishi haske wai da ta so mai alamar shigowar tax amma ta yi da wayar cikin abin da bai minti biyar ba sakonnin adalal ishirin sun shigo wayar da ya gama tax ba zai yi mishi ba kira ya so mai tana sanar da abin da yake faruwa amma ta yi da shi kayan cikin ta cire mata tas ko fara bai fata da shi ba da taimakon ta zare jallafiyar jikin shi wani bakin su na haɗe ya ɗauki lokaci yana yamutsa ta kafin ya soma ƙoƙarin shigar ta no please the door is open kowa yana iya shigowa ba mu so sake ta yi tafiyar fi ƙofar sauran ɗaukar wayar dai 50 miss call ta faɗa tana duba text ɗin farko kar ki soma kar ki fara bashi kanki diyana idan ba ka ba wallahi sai na kashe shi na biyu kuma mutuwar shi ke so ki jawo mishi muddin ki gabar ya kusance ki wallahi sai na huda mishi kirjin shi a fili ta sauki ajiya zuciya tana kokarin buɗe sako na uku kiran shi ya shigo a wakaci kamar sai fasa mata dodon kunne ya ce kina wasa ta rayuwar din wallahi azum kika bari ya kusance ki sai na yi ajalin shi ba ta yi magana ba ta zare wayar daga haɗi da kashe wayar gaba ɗaya Ina dawa da rufe kofar abubuwa suka sake daukar zafi. ina jikin dini ke rawa ya saka haye bata ta tausayi ba ta ƙoƙarin hana shi kanta ba. Duk da ba wani daɗi take ji sosai ba. Cikin kwanciyar hankali ya jefa ƙwallon shi a raga ya soma kashe arna. A ke kyau da ke jikin bangora ruma ya daga ta ya buga da ƙasa. Wani irin ihu yake na bin duk wani abu na kilasi na bugawa da ƙasa. Duk ya ji ciwo a jikin shi. Hannun shi ya farfashe jini na zuba. Komawa ya zauna a saman sofa yana tafi kan shi haɗi da faɗin no no no Diana. diyana ta wuce ni kaɗai, ke ta waje sun fure miƙe kamar an tsikare shi ya waje. Alhamdulillah, to yanzu kar gida, ana za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na bakwai. Ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci lafiya kuma rayuwa ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da time sharing a group group ɗin